Karfe biyar da mintuna talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya soma gabatar da labarai. Masu raro Asumana shi nake muku salama a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku ji cewa wani jami'in zandarma ya rasa ransa a wata musayar wuta tsakanin jami'an tsaro da wasu bandunawa a yankin Bani Bango na jihar Tilibiri. A garin Kidal na kasar Mali wani fada ya barke tsakanin mayakan kungiyoyin da suka sa hannu akan yarjejeniyar zaman lafiya cikin makon da ya gabata a nan Yamai. Wani gidan mataimakin shugaban kasar Amurka na ci gaba da gudanar da ziyara a nan Nijar. A rahoton musamman za ku ji ƙarin bayani akan cutar zazzabin lasa. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, a ranar Larabar da ta gabata da dare wasu jami'an tsaro da ke sintiri cikin jihar Delivery sun fada a wani kwantan bona da wasu mutane dauke da makamai akalla su talatin a kan babura goma suka yi musu a wani wuri da ke ake kira wato Boshadai mai nisan kilomita hudu daga garin bali Bango yayin musayar wutar wato jami'an zandarma daya ya rasa ransa wasu jami'an tsaro guda uku sun shi rauni kuma suna jinya yanzu haka a nan Yamai. an yi zana'izar wanda ya rasu jiya a garin walam tare da halartar gwamnan jihar tilibiri shelutan mohammed da kwamandan jami'an tsaro na yankin da sauran magabata wato na jami'an tsaro na yankin wani fada ya barke jiya a tsakiyar birnin kidal tsakanin mayakan kungiyar sema da gaciya mai goyon bayan gwamnatin kasar wato waɗanda suka rataba hannu akan yarjejeniyar zaman lafiya a nan ya mai a makon da ya gabata tarnan ahmed fudai na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto An so jin kararrakin bindigogin a ranar Alhamis da marece a misalin karfe fudu a tsakiyar birnin Kidal. Arangamar ta barke tsakanin mayakan gaciya masu goyon bayan gwamnati da kungiyoyin tawayen Azawad. Rundunar sojojin Majalisar Dinkin Duniya ta Minisma ta tabbatar da cewa an gwabza kazamin hada. Wani wakilin al'umma ya tabbatar wa kamfanin dillancin labarun AFP cewa wata tatar baki ce ta barke tsakanin masu jayayyar jagorancin garin kidal ta yi sanadiyar wannan fada shi dai wannan fada ya samo asali daga mutuwar wani babban jami'i mai suna asadek agmosa a ranar goma sha tara ga watan jiya a garin kidal ba a bayyana wani sakamako kai tsaye a game da wannan fada amma a yi bayanin samun asarar rayuka wannan faɗan ya barke bayan an rattaba hannu a wata yarjejeniyar samun zaman lahiya a birnin yamai tsakanin kungiyoyin sema da na platform masu goyon bayan gwamnati inda suka dauki alkawali za su yi duk abin da ya dace domin samun lahiya a wannan garin na kidal kahin aiki da yarjejeniyar birnin alje. a gaida tarnan ahmed fudai kamar yadda muka bayyana muku a jiya hanyar kwalita tsakanin arlita da agras ta yanke kusa da wani gari da ake kira anu makaran sanadiyar ruwan sama mai yawa da ya faɗi a wannan yanki prefen departement ɗin arlit ya isa wurin domin gani da ido banar da al'amarin ya haddasa prefe alat mai gaskiya ya yi wa muhammad gungu ɗanta ne ƙarin bayani ta wayar tarho. ka san karan nan daga da A tazarar kilomita 140 ne daga birnin Agres abun ya faru inda aka samu ambaliyar ruwa kuma ya yi sanadin datsewar hanya wajen zirga-zirga ababen hawa a bisa hanyar. Mun tura sojojin da ke aiki a Anu Makre da su halara a wurin domin taimakawa jama'a da kuma kawo sauƙin tsallakar da jama'a da ma taimakawa jama'a da su yi hattara kada su yi ganganci kamar yadda muka samu wani direban babbar mota ya faɗa wani rami a lokacin da ya gabata. A wajen karfe shida zuwa karfe shida da rabi duka dai al'amuran sun fara daidaita. Yanzu dai matakin da muka ɗoka shine samar da hanyoyin ficewar masu ƙananan motoci da kuma motocin fasinja. Amma motocin ɗaukar manyan kaya ba su iya hucewa. Prefen Arit kenan Alatu mai gaskiya. Uwar gidan mataimakin shugaban kasar Amurka Jill Biden na ci gaba da gudanar da ziyarata a nan Nijar. a yau da safe ta gana da shugaban kasa isu muhammadu daga bisani kuma ta haɗu da mata 'yan majalisar dokoki mata masu masana'antu da kuma masu kare demokradiyya a nan nijar 'yar majalisar dokoki hadiza sani ta yi muna ƙarin bayani dangane da haɗuwar. Euh, Wannan ce ziyarata ta farko inda da farin ta buƙaci sanin irin matsalar da 'ya'ya mata suke fuskanta wajen samun ilimin makarantun boko, inda muka bayyana mata dalla-dalla yadda abun yake, da kuma sanin siyasar matan Nijar. Mahawarar biyu ne muka shirya, da farko dai 'yan majalisar dokoki Maryama Ali ta jagoranta tsohuwar ministan makarantun boko, da ni kuma na yi magana bisa dokar baiwa mata kasansu. wajen raba madafan iko da ma siyasar mata a Nijar. Kuma duka ta ɗauki bayanan da muka yi mata. Ina tunanin za mu ci gaba da aiki tare da ofishin jakadancin ƙasar Amurka a Nijar akan wannan tsari. Kuma mun yaba da ziyararta tunda su masu ƙarfin faɗa ne a duniya kuma suke son sanin yanayin ci gaban siyasar mata a Nijar. Kamar yadda na faɗi za mu ci gaba da aiki tare da su domin samun canji. Hukumar kula da tsara aikin haji da umara koho ta yi walawalar tantance tsarin zuwa hajin bana tsakanin kamfanonin aikin hajin a jiya. Walawalar ta wakana tare da halartar malamin shari'a wato ise da jitis domin tabbatar da haske a cikin lamarin. Hafizu Muhammadu, sakatare janar na riko na hukumar ta koho, ya yi walartar Ibrahim Gado karin bayani. Tuntuni muka yi wani tsari na hasashe domin sanin kamfanin shigilar mahajata na farko da na biyu har zuwa ƙarshe. Mun tsara gungun kamfanonin aikin haji gida biyu ne, saboda muna da kamfanin shigilar mahajata biyu ne, inda muka yi tsari na musamman wajen tafiya haka ma wajen dawowa duka tsari ɗaya ne za mu yi amfani da shi. Muna da kamfanin jigila biyu da suka haɗa da ɗaya na Saudiya ɗaya kuma na Nijar. Muna da mahajata na kamfanoni goma sha shida da suka zaɓi jirgin Saudiya, inda na farko shine mahajatan kamfanin Raudatul Ahbab, sai kuma waɗanda suka zaɓi kamfanin jirgin ƙasar Nishar, shi kuma mahajatan kamfanin Almanasik ne na farko. Hafizu Muhammadu kenan na hukumar rakoho. Ƙungiyar direbobin taksi ta ce ta tanadi wani shirin saka wasu taksi masu tallace-tallace domin kamfanoni da kuma sauran jama'a. Sakatar janar na ƙungiyar direbobin taksin wato Muhammadu Gamace ya yi ƙarin bayani akan wannan manufa tasu. Gaskiya ne wannan sabon tsarin da muka fara ko in ce da zamu mu fara a nan ya mai da shirar rufe shine kamar kamar wannan tallace ake ma eh, society society bisa kan taksi wannan abu ne da ya ji ma'ana shi kasashen america da europe da kasashen na africa to yanzu ya zo niger mu kuma society ɗin da ta kawo shi da shi muna aiki tare da sunan sanko taksi shine kamar mai kamar wannan tattalin taksi wanda ake azawa babba ne wanda kamar wata kungiya wata kungiya ko ta society tana so ko dan kasuwa yana so sai a mishi tallabi santa yana kama da wuta da dare da rana kuma ana ganin shi don wannan eh, abin da sa muka yarra mu wannan saboda yan uwan taksiman su ma su samu wani alheri alheri ne babba da muka samu cikin aikin da muke kuma mu a mu na magabatan yan taksi duk abin da muka san alheri ne sai eh, ga mu sai mu yi shi shi ne muka kawo wannan sabon tsari yanzu dai mun kawo abin da ake cewa ishanciyon insha Allah za su fara yawo cikin yamai mutane su gani shugaban kungiyar direbobin taksi kenan ga mace Muhammadu A yau ne kungiyar ɗaliban jami'a na fannin kiwon lafiya suka kaddamar da wasu ayyuka a Zandar. Wannan shine karo na goma sha hudu da suke tafiyar da waɗannan ayyukan. Za su kuma da hankali wajen waye kai da magwaji dangane da wasu cututtuka da suka haɗa da cutar sukari, hawan jini, cutar kansa ta ma'aifa da ta nono, cutar sida da kuma cutar tamowa. A bana ɗaliban sun zaɓi layin Zandar, Magarya da kuma Dungas. Abdu Kadiri, Sakatar Janar na ƙungiyar ya yi wa wakilinmu Aliketa ƙarin bayani. Makasudin wannan karaban kin da muka shirya sabida mu ƙara asar da kan mutane kansu ya waye daga sun ji abu kaɗan su je zuwa ga likita ɗalibai na jami'a wanda muke karatun likita muka ce ya kamata da muke ga wasu abubuwa wanda suke faruwa a likita idan muka haɗu muka ƙara mu ma mu agaza tun kafin mu ida mu samu mu kawo contribution ake ga zuwa al'umma dan in ya kasance in muka ida deja mun san abin da yake faruwa bisa kan tenan kenan daga mun zo ya zama to mana jiki insha Allahu ran subdu na wannan wata za mu yi depistage na cutar sukari da na hawan jini ran kuma litinin su can ayarin magarya da dungas nan can za mu je mu yi consultation mu diba lahiyar mutane ba a biya da kyauta kuma wanda za mu ɗauka a charge akwai magani a wajenmu za mu ɗauke su a kyauta za mu ba su maganin wanda za su yi tartamakin nasu a da ta gabata ne aka kawo ƙarshen taron koli na tarayyar afirka karo na 27 a birnin kigali na ƙasar rwanda shawarwarin da taron ya tsaida sun hada da fitar da wani haraji na kashi biyu bisa ɗari a kan kayayyakin da kasashen hamsin da hudu mangobin kungiyar ke shigo da su amma banda kayayyakin masarufi mahmudu jibo malamin tarihi a jami'ar yamai ya bayyana cewa idan ana buƙatar wato tahiyar tarayyar afirka ta yi kyau dole sai ya kasance kowace ƙasa ta iya biyan ta na karo-karo A yayin da ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka ta ƙudiri anniyar ɗaukar nauyin kanta da kanta maimakon ta dogara da ƙasashen waje, to wata hanya ce mai kyau da ke nuni da cewa ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka ta yunƙuro domin dawo da martabarta da kuma 'yancinta. kina abu na farko da ya kamata a ƙasashen su yi shine kowace ƙasa ta kawo gagarumin gudunmawarta. Ya kamata a karkasa kasafin kuɗaɗe domin kowace ƙasa ta dage. A yayin da kowane bai son ya kawo nashi kokari sai idan kudaden tafiyar da kungiyar zai dogara ne ga fatanti na jirgi to ina ganin akwai matsala saboda idan abubuwan shigarwa sai an bi ta fatanti ne zai kuma dawo bisa shigar da kudade a fannin manyan ayyuka a nan kuwa ina ganin ba duka kasashe ne suke a shirye ba Mamudu Jibo kenan malamin tarihi a jami'ar Yamai. Masarin mu sai a dakace mu. Daga Yamai zuwa Arlit, daga Tilber zuwa Difa, ku saurare shirye-shirye Studio Kalangu tare da rediyon Studio Kalangu, tahiyar yanayin Nijar. Karfe ɗaya sai rahoton namu na musamman wato wanda zai yi bayani yau akan cutar zazzabin lasa. wata cuta ce da ke iya zama sanadiyar rasa rai wato an bayyana bullarta a cikin wasu kasashe makwabta kamar najeriya benin da togo a halin yanzu ba wanda ya kamu da wannan cutar a ƙasar niger amma kuma ya kamata a yi taka tsantsan dr ilyasu idi mai nasara shugaban gidan likitar shiyar ta daya ya yi muna ƙarin bayani dangane da wannan cuta abin da ake nuhi da masassarar lasa kama masassara ce da ta bullo wani gari da ake ce ma lasa a cikin najeriya tun shekaru da yawa da ta shigo wanda ta fara kamawa ta likita ce ta fara kamawa da ta kama likitan nan sai ta kashe ta akwai mutum biyu da ke aiki tare da ita su ma sai ta kashe su daga nan ne an ka samu ta sunan masassara ciwon lasa wannan ciwo da kasan ana ɗauka masassarar da ake ce ma ebola haki ake ɗaukar ta wanda duk adda ita in mutum ya taɓa shi na ɗauka wanda adda ita ka ci abinci da shi ana iya ɗauka wanda duk adda ita kun ka shaƙu juna da shi ana iya ɗauka ana iya ɗaukar ta ko eh, mutum wani wata bisa ta ci ko abin ya kama ta ko abin da ya ɗauko ya samu ta ita ya sa mai mutum ya zo ci wannan bisa ko ko mutum ya rasu da muharin wannan ciwo an ka wajen wanka waɗanda mutane suna ya ɗoka ana gane mutum ya kamu da ita na farko yana fara da masassara zahin jiki kamar da sunanta yake bada masassarar lasa zahin jiki ciwon kai ciwon jiki wata irin masassara da ake cima masassara a gajeri wadda ba ta sabka tunda abin da ke sa wannan masassara abin da ake ce arena virus shine ke sata bayan shi sai ka gama duk jikin mutum na kaikai yannan lokacin na in ba a kuma za a ganin jini na hita daga jikin mutum ko jini ya hito cikin hanci ko cikin baki ko cikin wasu gaɓoɓin jikin shi dai inda eh, hadda kai hanya sai ga jini na ta zuwa to wannan jinin shi ke sa ciwon ƙara jini sai ka ga mutum ya shiga cikin wani hali har ya ta ƙare da shi in an ka samu ma mutum guda da ya kamu ana zancen kamar annoba ka san akwai wasu ciwo sai in sun waje ba da yawa kamar an samu mutum goma cikin ɗari ko cikin dubu ake zancen annoba to ita in an ka samu mutum guda da ita ana zancen ƙasa na da alloba ga wata wanda ya huce an samu mutum biyu togo an same ta najeriya yanzu haka najeriya ana nan ga samunta kenan da an samu ka guda ana zancen annoba ta lasa ta kama tunda masassara ce wadda ba a sani ba nan kasashenmu an same ta sierra leone an samu ta gini inda ake samu can ne kasashe wanda ake cewa lefe du grand wani su ruwanda su wane ne can ne ake samun su parce can ne adda sanyi adda ni'ima to sai zaman toyo an same su nan ne kusa gare mu kenan ila tilas sai an yi tsaye an ɗauki mata kawai da kasan ana kariya annoba ebola haka nan ne ya kamata mutane su kare kansu kamar wani control wajen frontier kuma su waɗanda an ce an same ta ƙasa su bai kama su bar mutane na yawo ba a tsaye da mutanen nan abinda ake cewa ai eviction a hana mu shigo wasu ƙasashe lalle mutane ba a hana musu amma wanda an ka ɗauki matakai an ka kare ƙasa ga alloba ta ebola haka nan ne za a ɗaukan matakai irin waɗannan ne tunda ciwo ne in ya kama bai da magani kashewa yake tun yanzu ne ya kamata su tashi daga kwana su fara control masu ramu ƙarshen shirin kenan na yau a huta lahiya.